يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أتشيد من كراتمه للتاف النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وإبر أيوه 29 da watan biyar shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 20 daidai ga watan uku shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 371 inda malam ya buɗi shafin da rubutu da babban baki yace maradu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rashin lafiyar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa wafatihi da kuma rasuwarsa shikawarsa da barin duniyarsa bada bihi maraduhu cutar ƙarshe ta manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ta fara fi awakhir shahri safar a ƙarshen watan safar ama ahada ashara min hijira a shekarar sha ɗaya da yin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam bi suda'in ana minhu mu'ana ya fara da ciwon kai da ya fuskanci matsananciyar wahala da shi ciwon kai mai zafi fi sabarin wa sukun inda ya nuna haƙuri da kuma nutsuwa ya yi haƙuri na wato tsananin wannan ciwon kai ya nuna nutsuwa da rashin zautuwa don wannan ciwon kai kuma shadda alaihi maradu sannan sai wannan rashin lafiya ta manzo ta ƙara tsananta wa huwa fi baiti ummil mu'minina maimuna a halin yana wato ainihin ɗakin uwar muminai maimuna radiyallahu ta'ala anha Allah madaukaki ya dare ita fasta'zana nisa'ahu sai ya nemi izinin matansa an yumarraba fi baiti ummil mu'minina Aisha radiyallahu anha da cewar sauran matansa su yarje masa ya yafe masa zirga-zirgar ɗaki zuwa ɗaki a yi jiyarsa a ɗakin uwar muminai aisha allah iya dade sa'adin nala sai suka yi masa izini wannan kadai ya isa nuna maka adalcin manzo sallallahu alaihi wasallam shi tunda kuna da haƙƙin zirga-zirgar kwanan nan to ga halin da nake ciki komai sai da lafiya ba ni da lafiya a matsayina na manzo zan iya cewa zan tsaya a ɗakin wanci kuma ba lallai su ja ba amma da ce na neman izini daga wajen a yi min dama a yi jiyan nan tawa a ɗakin aisha to idan mazaje suna tsaye da wannan adalci a tsakanin matayensu to zai wuya ka ji gida ya ƙi daɗin zama ko ya ƙi daɗin sha'ani ko yau wani station jibi gidan mai gari da abin da ya kama da haka su za ka sallallahu alaihi wasallam sai da ya nemi izini da dama da yarjewa da godan su yadda a yi biyarsa a ɗakin aisha kenan duk da yana wani halin rashin lafiyar kafin neman izinin nan haka yake tashi daga wannan ɗaki ya tafi wannan ɗaki an fahimta ku qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah yarda da ita tace lamma dakhala baiti yayin da manzo ya shigo daki jiya ta dawo cikin ɗakina, na ishtadda bihi waja'u sai ciwon nasa ma ya ƙara tsananta qala manzo yake cewa ahriqu alayya min saba'i qarab ku kwararo min ruwa daga salka salka guda bakwai lam tuhalla aukiyatuhunna wanda ba a daga an kwance bakinsu gaba ɗaya ba a ɗan kwance bakin salka ta rika zubo da ruwa wannan ma a kwance bakinta ta rika zubo da ruwa kamar shigen famfo don ya rika kwaranya a kansu ko ya ji sassauci da tsananin ciwon da yake ciki ai an san salka ko la'alli ahad ila nas manzo yake cewa mai ko na dan samu damar rubuta wani alkawari ga mutane ko na iya sanar da mutane wani abu da za su wato ainihin rike fa ajala sahu sai suka zaunar da manzo sallallahu alaihi wa sallam su matansa fi mikhdabin li a wani baho na matarsa hafsa yar umar dan khattab thumma fatikna nasubbu alaihi min tilka alqarab aisha tace sannan sai muka ci gaba da kwararo masa wannan ruwa da ya nemi a kwararo daga waɗannan salka salka guda bakwai da kowace ta dan bude bakinta tana zubar da ruwan hatta tafika yashiru ilaina biyadihi har sai da ya fare mana nuni da hannunsa an qad fa'altunna kun yi abin da na saku ya ya kun yi abin da na saku ya yi maganan ma ba za ta yi ba sai dai nuni da mai ya isa ya isa su da nuni da hannuka qalat aisha tace summa kharaja ila an-nas sannan bayan kwarara masa wannan ruwan ya samu kansa ya fita zuwa ga mutane fa salla ya iya musu sallah fa salla bihim ya musu salla wa qatabahum i musu ba. zuciyar da nan akan isar da sakon Allah zuwa ga al'umma haka bayan Allah na kwarai su wanda suka saba da faɗar Allah ya ce annabi ya ce idan rayuwar ta taho karewa ma haka za ta tafi kamar marigayi malam Muhammad bin Salih al-Isaimin Allah ya ji kansa da rahama yana kunce a gadon rashin lafiyar mutuwa da ya farfado ko sai kama inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa kamar an kira shi latta ko a jiji zuciya ta saba bakin ya saba to haka na Allah Allah ka saba da shi ثم اشتد عليه المرض sannan da rashin lafiya ta tsananta gare shi falam yastati al-khuruj li salah ya zama ma ba zai iya samun ikon fita sallar ba amara ababakar radiyallahu an a wannan lokacin sai ya umarci sahabinsa abubakar allah ya da shi an yi salliya billah da cewa yi mutane sallah فقال لبلال رضي الله عنه sai annabi ya ce da sahabinsa bilal ladaninsa mai kiran sallah muru ababakrin falyusallimin nas ku je ku umarci abubakar yi wa mutane sallah kamar yadda na sabai faƙalat lahu ba abu nisa'i sai wata daga cikin matansa ta ce da shi inna ababakarin rajulun asir yi shari'ul buka kamar yadda malai fasara Hakika abubakar mutum ne mai saurin kuka ya za a sa shi wa mutane sallah idan kama maqamak lam yastati an yusalliya bin idan abubakar ya tsaya a matsayinka ya tsaya a matsayinka na liman ba zai iya wa mutane sallah saurin kuka ne da shi zuciyarsa tattausa zuciya ce yanzu ya yi kuka وأعاد منذ يساك سوى مروا أبا بكر فليسلم الناس ji ni manzon Allah ina ga muku ku umarci Abubakar Siddiq ya wa mutane sallah fa a'adu la sai suka sake maimaita masa ai Abubakar mutum ne mai rarraunar zuciya mutum ne mai yawan kuka in ya tsaya a matsayinka ba zai iya mutane sallah ba fa a'ada salisa ya sake maimaita musu karo na uku muru Abubakar falyusalli bin nas ni na ce muku ku umarci abubakar ya yi mutane sallah faƙala ya goya da cewa inna kunna sawahibu yusuf ku dai mata dukkan ku dangin yan uwan annabi yusuf ma'abuta kai matan nan ma'abuta annabi yusuf yanayin ku irin tsarin ku ɗaya da matan nan na lokacin annabi yusuf ya suka yi su matan lokacin annabi yusuf abin da ke ransa a boye daban abin da suke faɗa daban sun sa matar sarki a gaba suna cewa inna ra'atul aziz turawidu fataha annab girma ya faɗi a ce matar sarki ta take neman yaron gidan sarki yaron da yake musa ta ta ta gida shi take nema ya ake da matar sarki ana ta faɗar wannan kaga sai karshewar wato su kenan na kwarai ne su lafiya nan amma me da ta tanada musu mazaunai aka kawo musu abubuwan yankawa ka ce to kai Yusuf zo ka dan gita su danka ce ne wannan kowace ta yanke hannu garin kallon Yusuf to a shaida su ne matar sarki ita take ganin sa kullum shiga nan ya fita nan ko to wuciya ko haƙi ko an ki hannu an gane ko to shi a nan manzo yake cewa ku dai yanayin ku yanayin abota yusuf abin da ake faɗa daban abin da kuma ake rufe da shi a rai da su ita ma ta yi haka kuma dan ta nuna musu mata ma sai su dauriya da juriya da kuke cewa matan sarki kaza kaza kaza ko ku zo ku ganshi mu ga yadda za an gane ta kama kanta uzuri sha lalle wannan a ta yi abin da ta kashe bakin su tunda wannan nan yanyanke hannun zaka ah, ya aka ku da kuke magana matan sarki kuma aka yanke hannu me ya faru ne kaga ba amsa. to shi na nabi ke cewa da su inna kunna sawahibus ku dai duk inda kuke yanayin ku yanayin matan nan na lokacin na Yusuf inda kuka sa gaba daban ko abin da kuke faɗa daban abin da kuma yake ranku daban muru ababakrin falyusalli bin nas yanzu na da gaya muku ku kiyaye ku ji ku umarci abubakar yau mutane sallah fa kharaja abubakar fa wajada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi nafsihi khiffa sai abubakar siddiq ya fita a matsayinsa na wanda zai jagoranci al'umma sallah da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan fita abubakar an tafi fara sallah amma fara sai annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya samu sassauci a tattare da rashin lafiyarsa shine fa wajada annabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi sai manzo ya ji sassauci da sauki a ranka na ciwon da yake fa kharaja shi ma sai ya samu dama fitowa a wani yanayi yuhada baina rujulaini ana rike da shi tsakanin mutum biyu ya dogara da irin yadda ake kama kafadarka hannunka na hagu wani ya kama hannunka na dama hannayenka suna kan kafadunsu amma kama kama a haka aka fito da manzo sallallahu alaihi wasallam in an ce yuhada bayna rajulain ma'ana ana rike da shi ya dogara tsakanin mutum biyu a daidai wannan lokacin kuma tafiyarsa da zai yi zai zama tafiya ce take akwai waskacewa saboda ba zai iya tsayawa yi tafiyar da kansa ka an ne an duru ila rijilaihi take cewa kai ka ce shi yanzu ina kallon kafafuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ta khuttani min alwaja' tana jan layi a tafiyar da ake da shi saboda ciwon da yake ciki ba wai ya warke ba ne, wanda ake da rike da shi to kafafuwan ma kawai jansa ake ba wai taka su ike ba haka kafar ta nan ta nan kamar wanda zai faɗi an sake shi to kafar sa inda aka tunga nan ta ja layi saboda ba iya daga shi ike fa arada abubakar an yata'akhkhara ganin haka sai abubakar ya nufin ya ja da baya tun daga mai gurin ya fito ga mai matsayin ya zo fa'auma a ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da aminci Allah tabbata gare shi ya masa nuni an makana tabbata a inda kake kakka ja da baya dama da umarninsa yake yayi kuma yanzu ma da yazo sake tabbatar da shi duk da nazo dama taka ce ba ta ni bace thumma ya bihi hatta jalasa ila jambi aka ƙaraso da annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi aka zo da shi gurin wato abubakar aka zaunar da shi a gefen sai zama yana gefen daman abubakar kamar wanda suke sallah da wani susu biyu haka تقول عائشة رضي الله عنها عائشة ألا يدد يسكي شوى لقد آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك na koma wa manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi akan wancan batu nasa na ce wanda yake a umarci babana yi wa mutane sallah a umarci babana yi wa mutane sallah na kokkoma masa da cewar a ah, Abubakar fa ina da raunin zuciya ina da saurin kuka an yi haka da ita ƙarshe kuma ta sanya kishiyarta Hafsa ita ma ta saba ta ce to duk yi wannan da wata manufa wa ma hamalani ala eh, wa ma hamalani ko ala mu'awadatihi babu abin da ya kai ni ko ya tsora ni akan koma masa kan wannan magana da ike ta faɗa ana cewa da shi ko dai a sa wani ba shi ba ko a sa umar shi yana cewa abubakar illa anni khashitu face ni a matsayina na yar abubakar na ji tsoron an ya tasha'aman nasu bi abi bakar kada mutane su muna nagato ga babana abubakar shi ne yasa nake ta cewa ko dai a sa umar inshallah maimakon abubakar da kake cewa wa illa tace in ba haka ba in inni a'lamu ce ni na san cewa annahu lan yaqdima maqamahu ahadun babu wani mutum da zai gabata ya tsaya a matsayin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Ko waye shi illa ta sha'aman nasu bihi face sai mutane sun mumuna na masa zato duk abin da zai ba zai yi kamar na manzon Allah ba to sai ka lalata ai dan ba manzon Allah ba ai da manzon Allah ne kasa kamar ana cewa zuwansa ya zama wa al'umma wata matsala an fahimta tace wannan zan nake ta kokarin ya za a yi a kawo wa babana wannan abu fa ahabbtu dan haka sai na so an ya'dila zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi bakr ila gairi nake neman manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kautar da wannan magartata daga kan abubakar zuwa wani to amma shi kuma da yake yi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ai wannan magana ba da ka ike yin ta wahayi ce inda maganar ta imma ta zama qur'ani idan ta da mutane abinda mala'ika jibril ya zo musu da shi ko ya zantar da su abinda aka kimsa masa na sakon sa zuwa ga al'umma kuma wannan yana cikin sakon irin na karshe karshe da i kafin ya bar duniya wanda sai ke nuna matsayi da daraja da Allah ya wa Abubakar Siddiq Allah ya da rahama cewa ne da lafazin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya zama madadinsa a ganawa da Ubangiji subhanahu wata'ala da yake yi jagoranta al'ummarsa yanzu ya yadda Abubakar ya zama makwafinsa ya gana ko ya jagoranci bayan Allah su gana da mahalicci ko wani ƙari da zaka ba mutum ba sama da wani a yadda ka shige ka jagoranci mutane a gana da Allah ya fi matsayin shugaban ƙasa sai da yake shi ba jiniya ba babban gida shi ba kuɗi sai ga kowa yana cewa kai Allah Allah Allah ta ko ya da ga maka auren wani da wani ya matsa ya matsa ya za'i ya za'i rikicin wani da wani zo ka sa baki za ki ta ganin wahalarsa da rashin daɗinsa sai Allah taya amma da wancan ɗin ne in dai ga da ake karfiya a kansa a kashe wani a ɗaura wani a yi kaza a yi kaza to wannan shine matakin da Allah yi wa Abubakar Siddiq kafin mutuwar manzo hatta idza kana yawmal ithnain har ana haka ranar litinin ta faɗo wa hum sufuhum fi salat sahabbai na cikin sahun sallah fa kashafa annabi sallallahu alaihi wa sallama sitr al-hujra sai manzo tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya yaye labulan da ke dakin da yake yanzuru ilaina ila duban mu sahabban sa muna sallah wa huwa qa'imun yana tsaye kan ka anna wajhahu waraqatu mushafin in ka kalli fuskarta sai fuskarsa saboda sheƙi da take yi kai ka ce wato shafin takardar qur'ani ce hakan ka kalla ina sheƙi. kamar wato an fata fara ta wacce take wato mai sheki kuma kamar shafi ko shafi da ake iya rubuta tabassama yadhhab sai murmushi yana mai yin dariya na dama dariyarsa murmushi ce in ta kai ta kawo shi a gafiƙar na an naftatina min alfarahi bi ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu din kuma ganin haka sai muka himmatu daga mukutunu da farin cikin ganin manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata da a ah, ciwo ya warke kina alamu suna da ka zuwa manzo a tsaye wanda ba yi ka zama kallo me yake ko ganin haka wa nakasa Abu Bakr radiyallahu anhu ko mata sallallahu ko wajen masu fafan ne wa nakasa Abu Bakr radiyallahu anhu ala aqibai kuma Abu Bakar Allah ya yarda da shi sai ya koma da baya da baya ana aqibai yana mai tattaka wato ainihin duniya sai yana yin baya da baya ya zaci ya yi wuri da mayafi abin da kai labule da manzo yake kallo su kamar fitowa zai zo ya jagoranci sallah da ya saba yi liyasila saf dan shi ma ije isadu da sauran sahu shiga cikin sahon da yake gaba taje da su ya zama sahu manzo ya jagoranci jama'a وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة يا هذا كما ذا ألا تلا من شاء الله ثبت أدريش زي فتو صلى فأشار إلينا تمك زمن ذوين ملنون أن أتموا صلاتكم كشك ستلقوا كشك ستلقوا فتوى ما بذاتي wannan ma karfin hali ne hankalinsa da ya kwanta saban da ya bari ana yi abin da ya isar ba a daina ba wanda yake na girman al'amarin sallah da yanayin yadda al'amarin shugabanci yake shugaba mai tafiyar da al'amura na Allah ya ce annabi ya ce bai da nutsuwa in bai ga abin yana ci gaba bai da kwanciyar hankali kun maza da marabu bihi ana haka kuma sai cuta ta ƙara tsanani alaihi salatu wassalam amincin Allah ira da amincin Allah tabbata gare shi wadanat sa'atul ihtibar lokacin halartowar mutuwa ya karatu wa qarubat lahabatul firaq lokacin rabuwa ma ya ƙara kusantowa mala yace wali nasma ummul mu'minina aisha radiyallahu anha bari mu saurari uwar mu'minai aisha Allah ya yarda da ita وهي تروي الأيام الأيام واللحظات الأخيرة واللحظات الأخيرة تنامي رويت منا وعليك دلوكة قلشي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى يورما دان الله إرادة منش الله ثبت أدريش قالت عائشة دشي قال صلى الله عليه وسلم من دان الله إرادة منش الله ثبت أدريش ياشي innahu lam yuqbat nabiyyan nabiyyun qat tabbas haqiqa babu wani annabi sam sam da aka taɓa karɓar ransa hatta yara maq'adahu min aljanna face har ya gano gurin zamansa a gidan aljanna kafin a dauke ransa ثم bayan an nuna masa wajen zaman a gidan aljanna sai a bashi zaɓi yaya a ɗauki ranka ko a ɗan ƙara ma lokaci dan baka dama ka dan ƙara kwanaki qalat aisha ta ce to lamma shaka yayin da manzo ya kuka da rashin lafiyarsa wa hadarahu alqabr karbar rai ta karato ta zo gare shi wa ra'suhu ana fakhri a daidai lokacin kansa yana kan cinyata gushiya alai kawai sai ya sune a lokacin falamma afaqa yayin da ya farfado daga suman da i shakhisa basarahu sai ya bude idan su nahwa saqaf yana ne kallon rufin daki kallo ya koma sama ji bahaushe kuma قال sannan sai ce Allahumma sirrati al-a'la ya Allah ina fatan abokan zama mafiya daukaka ina fatan ina roƙon haɗuwa da abokan zama mafiya ɗaukaka faƙultu aisha ta ce sai ni ku na ce idan la ya kenan bai zaɓi zama da mu ba domin ya taɗe yana gaya mana ba wani manzo da za a karɓi sai an nuna masa mazauninsa a gidan aljanna tun da lafiyarsa tun da ransa bai riga irin wannan halin ya same shi baya gab zai mutu ya sha ba wani manzo sai nuna masa sa a gidan aljanna sai bayan an nuna masa ya ce to kana da gari ko karburan ka yanzu ko a daga ma kafa ta to tun da yana cewa Allahumma fir al a'la ya Allah ina roƙonka mafiya ɗaukakar abokan zama to sai na san cewa idan la yaftauna bai zaɓi a ƙara man lokacin zama da mabaci فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا daga nan na san wannan maganar da i hadisin da ya kasance yana gaya mana ne yana zantar da mu shi wa huwa sahih kan da yana da lafiya an gane sai an zo gaba yanzu an nuna mu gurin zaman sa an neme shi da zabi ya zabi ya hadu da wato ya daukakar abokan gaba وتقول رضي الله تعالى عنها كما دي عائشة ألا يدد إتتاكة تتناتشيو ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أنا هكا سيما لأن الله تراد أمنت ألا ثبتها قريش يكرا فاطمة رضي الله تعالى عنها ألا ملوكي يدد إتا في شكواه الذي قبض أولا حال رشي الله في الدأكر أرى يوسف fihi a cikinsa fasarraha bi shay sai ya yi mata rada da wani abu ya yi sirri da ita akan wani abu fa baka nan take sai ta kama kuka sai ta kuka da aha sannan ya kuma kiranta fasarraha bi shay sai kuma asarta mata wata magana ya kuma rada mata wata magana fa dhahikat nan take sai ta kama dariya kuma Fasa allaha sai muka tambaye ta yaya miki rada kike kuka kuma ya miki rada kike dariya fa akhbaratna sai ta labarta mana abin da ya faru ai ba da wafati abin nufi sai bayan mutuwarsa ta faɗa abu a sannan dai san da suka tambaya cewa ta da su sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya kira ni ya ji min daga ni sai shi da yana so kowa ya sai ya faɗa kowa suraka to bata faɗa ba sai bayan mutuwarsa sallallahu alaihi wa sallam ina da aminci Allah tabbata a gare shi fa qalat sai ta ce sarrani nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tuwfiya fi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi annabi yayi sirri da ni a rashin lafiyar da aka karɓi rayuwarsa a ciki wannan sirrin da yi da ni fa bakaitu sai ne kuka thumma sarrani sannan sai kuma yin sirri da ni fa akhbarani asirrin da ida ni sai ya bani labari anni awwalu ahlihi yatba'uhu ni ne haka yake ko a sarrani nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tuwfiya fihi annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi a sirrin farko yayi yi sirri da ni cewar za a karɓi ransa a wannan cutar da i ya rasu a kanta shine sirrin farko da ya fara da ana rada da yayi mata cewa i da ita wannan rashin lafiyar tawa ba ta tashi ba ce ta tafiya ce to shi sai ta kasa riƙe hawaye sai kuka Tun masarra ne sannan sai yi min sirri na biyu fa akhbarani ya bani labarin cewar anni awwalu ahlihi yatba'uhu a iyalansa a zuriyarsa da ya mutu zai mutu ya bari ni ce farkon wata zan je tarar da shi ana bayan tafiya ta a cikin wato ƴaƴansa da suka rage ko a cikin zuriyarsa da jikoki ni ce zan bi baya fa shi jin daɗin wannan kuma sai sa ne dariya saboda dalilin kukanta za ta rasa babanta wannan rashin lafiya ba ta tashi ba dalilin dariyarta bayan tafiya su za ta bi bayan labarin ta ta mutuwa farin ciki zama mata ko na san shine na tashin hankali da shiga cikin damuwa wa hina ra'at radiyallahu ta'ala anha ma bi abiha yayin da Fatima Allah ya dade ita taga abin da yake faruwa da babanta halin da babanta yake cike sallallahu alaihi wa sallama kira da aminci Allah tabbata gare shi min karab la damuwa wa shidda wa shiddatul marad da tsananin cuta qala sai ta ce wa karba aba wayo bakin cikin babana qala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm sai ai ba sauran wani bakin ciki da ka sallaba bayan yau a bakin ciki ya kare falamma mata alaihi salatu wassalam yayin da manzon Allah tsira da abinci Allah sabbata a gare shi rasu qala sai ta ce ya abata babana a jaba rabban da Ahu ya amsa wa ubangiji da ya kira kiraye shi kira. babana ya amsa wa ubangiji kiran da ya masa ya abata babana fi jannatil firdausi ma'awa Na koma sana can wato ari aljannar firdaus ya abata wayo babana ila jibril nal'a muna wato jajanta wa mala'ika jibril mutuwa, shi ma da ke kawo wahayi saƙo da yake kawo wa yayin shi ma abin ai masa jimami saka muna sanar da mutuwar mahaifi zuwa ga jibril falamma dufina yayin da aka binne manzo sallallahu alaihi wasallam qalat li abi anas radiyallahu ta'ala anhu sai fatima tace da anas Allah ya yarda da shi kaifa tabat nufusukum ya aka ranku tai dadi kuka ji dadi an tahfu ala rasulillahi at-turab na kuka iya iban ƙasa kuna zubawa manzon Allah tsira da mace ya kuka ji yanzu ran ku ya daɗe har kuka iya ɗeban ƙasa kuka binne manzo saboda nuna musu damuwa da take ci ai ta san duk wani matacce musulmi haƙƙin da yake da shi akan ƴan uwansa su binne shi a ta san Allah ne ya faɗa kuma amatahu fa akbara martabawa ce ga dan adam in ya mutu abin da shi ne ko a gaggawarsa ke wari dabbobi su da tsaga suna ci da tsuntsaye kama su take faɗar wannan saboda damuwa da take ciki yanzu ku ya daɗi kuka karkaɗe ban ƙasa kuna zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam magagin rasa wato mahaifi ثم تقول عائشة رضي الله ta'ala عنها sannan Aisha Allah madaukaki yadda da ita take cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi maradihi alladhi mata fihi manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi ya kasance a rashin lafiyar da ya rasu a cikin ta yana cewa ya Aisha ke Aisha ma azalu ajidu alama at-ta'am alladhi akaltu bi khaybar ban gushe ba ina ta jin radadi na abincin da na ci a khaybar fa hada awanun qita'i abhuri wannan lokacin fa shine lokacin tsinkewar jijiyar da isar da take isar da sakon jini zuwa ga zuciya min na wato summun da aka sa a abinci gubar da aka sa a abincin da nace akai shin ji yanzu yana jin radadin sa a cikin makogwaro lokacin tsinkewar igiya ko jijiyar da ke kai sakon jini ya fai ana shi kansa yana jin lokacin tafiyar ya karata yuridu tilka sha almasmuma annabi na nufin akuyar nan da aka sanya guba allati ƙaddamar lahu alyahudiyya wacce ba yahudiyan nan ta kawo masa fil khaybar a lokacin yaƙin kaibar? kuma kulu aisha radiyallahu anha sannan aisha Allah ya dade ta take cewa inna min ni'amillahi alai yana daga cikin ni'imomin da Allah ya yi min anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi sai aka sa radiyallahu ta'ala anhu ko Allah madaukaki ya yarda da shi din zai karba ya fi baiti ya rasu ya cika ne a daki na wa fi yaumi kuma a ranar kwana na ma ya cika in ma kirgen kwanan zai a ranar kwana ta kwana nan wa baina sahari wa nahari kuma ya rasu tsakanin kirjina da wato ainihin wannan lokon da ke jikin wayana ina jingina da shi ina ina runguma da shi ka san ka rungo mara lafiya ina kan hannunka za ka tar da yana tsakanin kirjinka da wato nan haɓaka inda daidai wannan ramin yake na farkon kirji ka jingina shi a nan ta ce a nan Allah ya masa cikawa wa inna Allah jama'a bayna riqi wa riqihi inda mauti kuma Allah da ikonsa bayan ya mutu ina rungume da shi ya rasu kafin ya rasu Allah ya haɗa tsakanin yawun na da yawun bakinsa ta yaya ta ce dakala halayya abdurrahman a lokacin da bai da lafiyan nan da zai rasu abdurrahman ya shigo ta anibla abi bakar tana nufin abdurrahman dan abubakar dan uwanta ya shigo radiyallahu anhu ma Allah ya dada su wa biyadihi siwak a da ya shigo gidan duba manzo sallallahu alaihi wasallama a hannunsa akwai aswaki shi abdurrahman wa ana mustanidatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana mustanidatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni kuma a halin ina jingine da manzo sallallahu alaihi wasallam na rungume shi fara'aitu yanzuru ilai da na gana ta kallon abdurrahman da aswakinsa wa arattu annahu yuhibbu siwak nan ta sai ta fahimci aswakin yake so aswakin yake so ba wai Abdurrahman dan Abdurrahman ai ba yau ya fara ganin sa fa qultu akhudhu lak sai da shi in karban ma aswakin ne fa ashara bi ra'si sai mun nuni da kansa magana ma ba ta samu ba anna ina mai nuna cewa eh gyada kan a karba masa fatana waltuhu sai na bashi fashtadda alaihi sai ya matsauri ba zai iya taunawa ba ba karfin taunawar yanzu ka duba wanda ake kasa fasa dutse zai fasa yanzu taura asuwaki ya gagare shi ya kake jin raɗaɗin wannan wa qultu ulayyinuhu lak sai nace in tattauna maka shi in maka laushi da shi fa ashara bi ra'si nan ma sai sake mun nuni da kansa Allah yake da kai cewar i eh, in tauna mai ya dau ba zai iya ba falayyantuhu sai na wato anin tausasa masa shi na wato anin tattauna masa shi ya laushin da zai amfani da shi fa amarrahu sai ya bi kan haƙorinsa da shi irin yadda ake asuwaki ma'ana ya fara yin asuwaki da shi shine fa amarrahu marra ya murru ya shuɗe ta kan abu wa baina yadayhi rakwa a gefen sa kuma a gaban sa akwai wani mazubi fiha ma akwai ruwa a cikin mazubin ja'ala yudkhilu yadayhi fil ma sai rika shigar da hannunsa cikin ruwan fayamsahu bihima wajha sai ebo ruwan sai shafa wa fuskar in ya aswaki aswaki sai ebo ruwan sai shafa wa fuskar wa yaqulu la ilaha illallah a daidai lokaci na cewa babu an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da daci tana da magagi sakarat an ce sakaran wanda ya shagi a gaina ma ina wato ainihin buguwa nan ya bugu nan to irin wannan magautar da baka san inda kake ba shi da mazo yake cewa inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magautar tana sama gaji kuma nasaba yadahu sannan sai ya da hannunsa can dan yatsansa fa ja'ala yaqul sai kama shi fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la mana na zaɓi mafi ɗaukakar abokan zama na zaɓi mafi ɗaukakar abokan zama hatta kome ba har dai aka ɗauke ran aka karɓe shi wa malik ya dafu hannun sai ya take tunda ba rai ba magana hannun sa sai ya ku. shi hannun ya karkata daga tsaye da shi da yi فقالت آخر كلمة تكلم biha, Allahumma الرفيق ala, sai zama ƙarshen kalmar da ya faɗa daga ita bai kuma faɗa wata bayan la ilaha illallah da i Allahumma rafiqul a'la Allahumma rafiqul a'la Allah na zaɓi mafi fita mafi ɗaukakar abokan gaba aka karɓi rasu wa qulu radiyallahu anha kuma Aisha Allah ya dade ta kasance tana cewa matan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya rasu wa innahu baina hafilati tabbas a da ya rasu yana tsakankanin mafitsarata wa zaƙi na fi da haɓata ina nan na rungume shi ta ƙasa fitsara mara ta tana shi ta sama haba ta na sama da shi ni kuma na rungume da shi a haka ya rasu wacce ta wannan haka ya karfin hannun ka gaya mata magana kai kai asara amma ya tabbata ya asara wacce kallo ta kalla na mara lafiya ta fahimci yana son abu ta ce kana so ya nuna gyaɗa ta karɓa mata ta miƙa masa ya gagara tauna ta ce in tauna maka me wannan basirar da hangen nesa da wayewar ta yadda ake jiyan mara lafiya ta yi jiyarsa ta sha wahalarsa ta san daɗinsa ta san wahalarsa ta ta za ka gaya magana ka ka yi asara Allah ka kiyaye mu wannan hadisi na da cikin hadisin da ya kamata a koyar da nas nas da muke da su yadda ake jiya mara lafiya ya kamata su rika fahimta kallon mara lafiya ya kura fanka ido su a rage ma ita mai yiwa tana tana sa ina jin kamar yana shaƙewa sanyin ta mai yawa ba kun saka akan wasu ayi wajen marasa lafiya sai da fanka an gane ko eh ko kuma ka ga wato ainihin ina buɗe baki ruwa kake so in yi haka to saka aka a kama ruwa amma ba a tafa ba shi kuma an hana zuwa mai jiya ba ma san magoni mai jiya kuma kuma ku tsaya kan ko guda nawa ake ko kuma ku tsaya tsaya kan nasa har sai ya cika rai dan ba kana halin da yake ciki ba ka ji abin da yake ji ba ko shi ka suke suke kasa hakuri ake tsana ta faman faɗa a rediyo rahama ta biyu ne a ce mai ciki ta haihu ta kuma gida mari to da an ga mata magana sun take kura ita ma ta kule bayan ta haihu ta rama ko su fahimci yadda ya kamata saboda ka bayan ka je kai karatun ka na nan to kuma sai ka zo kai karatun hadisin manzo na yadda ake jiyan mara lafiya sai ka tattaro ire-iren waɗannan hadisan duk sai a kura haka ya kamata a musuluntar da abu sai zama suna da basira ta addini suna da basira ta wayewar yadda ake jiya ta zamani da kuma ta addini to da ka gashi suna cewa yaro su yana tsakankanin haɓarta da mafsararta wani lokaci kuma su malaman suka ce a abin da ake nufi ce wa ce haɓata ta sama da ƙasa ya rasu a tsakankanin ma'ana dai yana tsakanin ƙirjinta da haɓarta ta rungume shi فلا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم تشني بانا نون وتكاما أغمد أبن ديشا فتأنن متوى قواني من ذا الله صلى الله عليه وسلم shi tsanantar wahala a lokacin mutuwa ba ta nuna shigar ba wahalin kakanin kai saboda wahalar da manzo ya samu ba da shi ake gane dan aljanna dan wuta ba ko sai ka ce ka wannan wahala ta isa to da kake nake ka isa haka wannan ta yarda ka ya shuya ba to kana nan fara masa aka tun daga nan kama ne ma wahayi har maka wahayi kuma yiwa duk wani abu da yake na ba daidai ba na da su ake sai an kakkaɗe masa tas su je wa Allah da sani shi yasa ya ci wahala tun daga nan saboda ba zai sake gaba da wahala ba shi sai sai ce laisa ala abiki karbun ba'da yau sai ai maganar wahala ko damuwa ta kare baban ki ba shi ba sake fakaro da iya kace kenan wannan sai sai ce Allah ya sa mutuwa hutu ce amin eh Allah ya sa mu mutu mu huta mu وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه حين اشتد الضحى rasuwar manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ta kasance ne a lokacin da hantsi ya dubulo dai inji ba hantsi ya nisa mana ba farko farkon fitowar rana ba ne hantsi ya nisa rana ta daga amma dai ana cikin halin hantsi min yawmil ithnain wanda ya daidai da ranar litinin asani ashara min rabi'ul awwal sha biyu ga watan rabi'ul awwal ama ahada ashara min al-hijra shekara ta goma sha ɗaya da hijiran mu farkon ta na ce watan safar ko rashin lafiyar ta fara wa umruhu a daidai lokacin shekarun manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 63 a duniya shi ne zo ya mutu shekar an shi ma shekarun da 63 to sai ne kana da fanzan shekarun da irin na manzo shi ma an gafarta masa ba dalili ba ne ko ah, to sauran wanda suka wuce shi kuma ba a shekaru ko kuma yaya wanda suka kaza shi kuma yaya an fahimta ko nan ba ma'auni ba ne me mutum ya ce shi yake auna kuma da ya an karba ko ba karba ba wannan kuma baka sani sai dai fata da sare Allah ya sa mu dace shi gaba yake cewa fa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai tsira da aminci da albarkatu na Allah tabbata gare shi imamul muttaqin jagoran masu tsoron Allah wa khatamal anbiya' shikamakin annabawa wal mursalin da manzanni da manzanni wa afdalul khalqi ajma'in mafificin halittun Allah baki daya wannan ita ce karshen rayuwar manzo sallallahu alaihi as'ilatu lil muraja to mu ma kenan da muka zo yanzu ake ba mu labarin mutuwa ina ga wanda ya mutu a gabansu? su in kai yanzu jin wani iri kamar yanzu aka yi to naga wanda su ga suna kallon yadda yake daga hannu suna kallon yadda yake fadar inna lil maut la sakarat suna jin sallah yake cewa la ilaha illallah a tasan sun fita shiga da abu kuma kaunan ma ba iri ɗaya ba ce Allah ya saka muku da alkhairi as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka karanta mata bada al marad bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yaushe rashin lafiyar manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ta fara a watan safar a shekara ta sha ɗaya da yin hijira lamma shadda alaihi al lokacin da rashin lafiya ta tsananta ga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi amara Abu Bakr radiyallahu anhu ya umarci sahabansa Abubakar Allah ya yarda da shi an yi salliya bin nas da yawa mutane sallah ala madha tadullu hadha al-ikhtiyar ala madha yadullu hadha al-ikhtiyar wannan zaben da manzon Allah ya mutu ne ya jagoranci jama'a sallah me yake nuni yana nuni ga cewar lalle ya kamata Abubakar Siddiq ijara gabar al'umma sa bayan mutuwa eh zama halifa wannan nuni ne mai kwari tun da halifantar da shi a ganawa da Allah to babu abin da ya rage shine yasa Umar dan Khattab Allah ya da shi yake cewa yaushe manzon Allah zai gabatar mana da kai akan al'amarin addinin mu kuma mu kasa gabatar da kai akan al'amarin duniyar mu me muke da shi da yafi addini shi ne da Allah zai dada mu akan to manzo ya shugabantar mana kai ka jagorance mu sallah sai kuma duniyar mu kasa baka me yasa ne mu da haka sai kawo hannu sai masa mubaya sai kowa ma yaji an fahimta ko kaga da jahilta wannan zai sa wani yana ta ai aliyu aka ce in bayan ko ya ce a kawo takarda zai rubutu aka ki kawa dan bakin ciki dan waye kai ne dan bakin ciki kai ne dan bakin ciki Allah ya wa Abubakar matsayi baka kuma nan gani nan bari ba yadda ka iya eh. اختصت عائشة رضي الله عنها من بين سائر زوجاته بخصائص an keɓi Aisha Allah ya da ita da wasu abubuwan keɓanta a tsakankanin matan manzon Allah tsira da amincin Allah su a gare shi udkur salatatan minha faɗo abu uku daga shi da Allah yake ƙeta da shi idatar da ita da shi da sauran matan manzo ba samu wannan manzo yayi jiya a ɗakin ya mutu a tsakankanin kirjinta da wato haɓata a tsakankanin wato mafitsararta da haɓata an binne shi a ɗakinta yawun bakinta ya haɗu da yawun bakinta ranar mutuwarsa ko za su yi da yawa abubuwan eh. ita ce wacce ta hankalci abin da yake so kafin ya bar duniya tafi zuwa ga mahalicinsa kuma yana faɗa cewa yin aswaki matsaharatun nufan tsaftar baki shi kuma samun yardar ubangiji ta taimaka mar da yin abin da Allah zai yarda da shi kafin ya bar duniya an keɓe ta da wani da abubuwa da yawa Allah ji kanta da rahama saka mata da alkhairi Aisha babban suna ne sunan mahaifiyata ne sunan sadakata ne sunan ƴata ne na hudu yace udkur tariha wafatihi bil yawm wash shahr was sana faɗo mana tarihin ranar da rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ka faɗi ranar ka faɗi watan ka faɗi kuma shekara ya rasu a watan sha biyu ranar sha biyu ga watan rabiul awwal a shekarar sha ɗaya da yin hijira haka lafiya lokai ba za a zo wannan tambayar a ce zan kama baka san da ya rasu ba baka san kwanan watan ba baka eh. na an an ce sha ɗan ai bai bai cika ka ya fare ka sai dan za ka yi ƙirgen zare cikin da ya shigo shekara ko ta shi da shi an gane ko yawa wata biyu a na ukun ya cika shi ma na ukun bai ƙarasa ga raba ba ko da sannan yake cewa ما هي آخر كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمة تكر شيء لما ذهب الله يفتح في الدنيا اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى wani da shi kayan shi kuma wanda ya cika da la'ila illa shi ai ya cika da ita shi sai da ya faɗa su ne ce Allahumma rafiq al'ala kenan dan ka faɗa la ilaha illallah ka faɗi wata kalma da bata saba da la ilaha illallah ba ta baka cika da la ilaha illallah an gane ko yawo ko kai yanzu kai la ilaha illallah ko saka da saka da kana subhanallah alhamdulillah ka dai tuka da badar Allah an fahimta ku eh. to kuma anan za mu tsaya sauran mu darasi daya da zamu in Allah su da bayan zabe mu kammala littafi. ko da ran sati ne zuwa muna gobe zabe ko to ba za karatu sati mai zuwa amma za mu dinkita bayan zaɓe za mu dawo mu ƙarasa littafi kuma kan sannan a je a tunana littafin da ya kamata mu ɗora bayan wannan a kawo shawarwari don mu tashi mu tashi guda ɗaya mu maye da shi bayan kammala wannan insha Allah Allah ya samu dace الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan bawan Allah yake cewa ya kasance na da ‘yan uwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yi wa mahaifinsu rasuwa kafin ya rasu ana bin ka bashi kuma ya sanar su ma ‘ya'yansa sun sani amma sai yayin mai tambaya suka ce sun ɗauke wa mahaifinsu wannan bashi za su biya sun fara biya amma sun tsaya da ci gaba da biyan bashi ita to ya halin da mahaifinsu ke ciki shi dai abin yana damu sosai zai kimanin shekara biyu da rabi to ɗan uwanka suna buƙatar tunatarwa cewar a matsayinsu na ƴaƴa ina daga cikin halacci da za su yi wa mahaifinsu su sauke masa haƙƙin da ke kansa na wani sai ka tunatar da su cewa a lokacin manzo fa sallallahu alaihi wa sallama har saboda bashi manzo yakan kiyi wa wani sallah cikin sahabbai duk da matsayin da ɗawainiyar da suka yi da shi da addinin Allah amma yakan ce ba zai yi wa wanda ake bi bashi sallah ba har sai in wani ya tsayu akan cewa zai biya bashin sannan ya masa sallah sai ya kuka babban mu a yanayi irin wanda kun yi alƙawarin za ku biya kun fara kuma ku tsaya kuna ga haka yayi daidai to sai a zaburar da su a wa'azantar da su da irin wannan maganganu cewar kuma duk abin da za ka aiwa mahaifi ba fa za a iya biyan sa ba duk abin da kuke samu na alkhairin duniya yanzu da kuma kuke sa ran ku samu na lahira a nan gaba kina fa da kaso da gudunmawa a ciki domin tsayawarsa da abincinku da suturarku da makarantarku da wayewarku da abin da ya kama da haka shi fa ku dama da da kuma in ba ku mahaifi irin wannan ba na kuke da shi da za ku yi in ya zama tun shi din bai da iko da damar da zai ja don bisa ga alamu yadda yake nuna damuwar da yana da damar shi da ya jira domin abin ya dame shi to da aka to tunatar da su irin wannan maganganun cewar wannan ba ba wanda zai gaya musu kamar sa ko ba su da abin da za su yi mahaifinsu da zai kyautata masa ya zaman to cewar har ya mutu su ne masa biyayya da san ci gabansa da fitarsa daga matsala kenan ba dan ganin su suke masa abubuwa ba ko da ba ransa haka sai tunatar da su irin wannan don a samu a sauke wannan nan. Allah ya ba da damar biya. a in yi fi ƙarfin da za su iya biya su ɗaya ke bashin banki shi ya yaɗo yake yi ba tsayawa yake ba ko? eh yake magana ce to kuma su suna karɓar kadara ɗabi'ar banki da kuka mutu ma za a siyar a ka'idar sharadin su na ba ka bi ko to za ka da yi warcewar dai wannan bashin ba za su gagara biyan ba inda har suka ɗauka kansu za su biya kuma suka tsaya ka ga yana nuna cewar ba wanda zai gagara su biya ba da tun farko sai suke ba za mu iya eh, sau da haka dai a musu wa'azi an karar da su su dage shi wannan kuma yake cewa shi matsalar da yake fuskanta da mahaifa ne akan matsalar durkusu lokacin gaisuwa shi har ta kai ga wasu daga ciki in ka gai da su ba a durƙushe ba zai ce ba sa son gaisuwa a riƙe gaisuwa sun fasa shi kan zirin wannan ayya da shi sai a bi shi ta hikima wadu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kuma su iyaye ke cewa wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa a dai rayuwar duniya kai abin da zaka iya yi ka daidaita da su ka abokantake shi zaman da yake tunda bai so a gaishe da shi sai a tsugune in a zaune yake in ka zo nemi guri ka zauna dirshin kamar da yake zaune bai na kwana ba durƙuso kai ba zaune yake zauna zauna shi ma ba zai ce kai ma rashin ladabi ba da ka zauna ko ce shi shi da durƙusan yake so sai an yi an fahimta ko sai kai masa wani in a tsaye yake ba gagara zai ba in ta kama ma aje ta kalmar ka a gurin zauna a kan su don shi kai dai ba tsuguno kai ba durƙuso kai ba zama kai tunda shi baya son kana tsaye na tsaye amma ba inda zai ganka ce abin ka duk durƙusa zama kai sai yi fahimci hakan a hankali a hankali tafiya tana tafiya duk abin da yake jawowa rashin karatu da karancin fahimta amma in yana da ilimin sanin cewar kai da ɗansa zai mika masa hannu shi ma mika masa ba za su zare hannayensu ba sai Allah ya ɗige musu zunubansu kamar da ya tabbata a hadisi ada ba zai ki haka ba to amma bai wannan karatu ko bai samu wannan horon ba shi ma tun taso wasu a gurin iyayen an fahimta sura ka tabi'a a cikin adam yana da wuyar barin abin da ya riƙe musamman sun da girma ishin masa su a bisa kalan hikima kada yadda za a uwar watsi ba baka da sama da su kuma za ka so a ce inda kake sa ranka tafi ka tsira su ma su je su tsira ko sai ka hikima ta dabara har a kai ga cin matsala kada ki saboda wannan shi sai akwai wasu abubuwan da suke da yafi wannan matsala a tare da su da za su iya sauraron ka su musu su ankara su gane su bari sakamakon ka kasance in ka bi saboda wannan aka yi uwar watsi to ba abin da aka faɗa ta karba sai kuma matsalar ta fi wannan da suke tare da ita su dawo mara an fahimta ku za ka sai an bata ta sulan hikima da dabara har a rabu lafiya a kai su ga inda su ma za su dace da barin wasu abubuwan su karɓi wasu abubuwan Allah ya sa mu dace eh, kuma wani lokaci duk irin wannan kamar da muka faɗa irin wannan karatukan da muke yi wanda suka shafi hukunce hukunce ko wanda suka shafi yadda manzo ya rayu da sahabbai da ya'ya da jikoki da abubuwan da suke kama da haka duk sai ana kai wa iyaye suna ji har ba su suna ji sai masa namore din dan sai masa wani abin da ake sawa dan eh, eh, eh, ba shi rika ji shi ba ga wannan irin wannan karata da rika ji in an ji gyara da ga mana musalla da malamai kuma kai ka san ba gyaran da zai yi kan gane ko abubuwa ne masu kama da wasu sai ka an ciyo shi ya gyara wasu abubuwan shi ma ya bar wasu abubuwan ya kama wasu daga to ta irin waɗannan salam in kuma kai da za ka isar da sakon kai ma ka san ta salam za ka ga masa idan ganin to eh ɗan safa gaba yake ba baya yake kuma abubuwan da yake ganin daga gare ka babu shakka akwai canji akwai ci gaba akwai kaza akwai kaza ga tausayi ga damuwa da al'amarinsa shi ma ba zai maka ƙeƙe da ƙeƙen wasu abubuwan ba eh, to waɗannan abubuwan suna buƙatar a kula da su a kiyaye kace ne Yasa. ya gaya musu cewa shi ke shugaban matan gidan Ya ko wannan. Sannan kuma har aka samu ɗan ɗaukar na da fata A gara ce babu. eh zarar eh akwai hadisi da manzo ya tabbata tana ɗaya daga cikin shugabannin matan gidan aljanna ita Fatima akwai wannan magana amma cewar za a ɗauki garanta ko an ɗauka wannan ba wani aya ba hadisi eh saboda haka wasu abubuwa yanzu kamar abin da muka karanta manzo sallallahu alaihi wasallam yana tashi tafi gidan yarsa Fatima tana zuwa gidan gidansa ita reta yi mata maraba ne tana ina tashi tafi gidanta har san da ya je tarar da wani lokaci mijinta ya fita yace na mijin naki tace mun dan yi sabani yau ya fita dan bacci ma da yake a gida da rana ya ki a nan ya yi Ka kaga wannan mu yanzu kaga uba ya tashi ya tafi gidan yarsa shekara nawa ake ba samu an ga irin wannan abubuwan duk sai mun koma musu mun koya za ka je ka ga wani abin da ba za a iya gaya maka ba alabar sai ka ji za a gan shi ka san gyaran da za ka wata zanka ta yi farin ciki ta ji daɗi ka rage mata zurga zurga ce sai kullum ta rika zuwa gida da ta abin nan sai ba na je baran nan da da katsayawa ana kula da ayyukan gida ko kun ga mijin nan laki ga ƴaƴa ga kaza ga kaza ga baki kuna yi kenan kullum a hanya ko to amma shi ba zuwa in kuma ta kwana yi bata zo ba ce baka da zumunci ka hana yasa zumunci akan wannan ma kuma rika magana cewa ya za a yi ya za a yi ko to duk abubuwan mun wata kalli sai mun koma mun sallah abubuwa malam tambaya a dangane da jinsu usama da maza kuma mutiya hmm. yana da yi da shi ta kama da kowa idan a yaran shi sama aka tura a mata a muka yi sai shi da shi hmm. a yau cewa wannan jinsu usama abin da ya hana tafiya mu yakin da maza Allah ya tura kuma da masu shirya da su yi abin da mai da shi ne yana kake tafiya amma haka da kuma da Allah ya tura jahili wajen rushe masa shubahar da wani mai shubuha zai faɗa shine in da damar da za ka iya an karar da shi da kuma nusar da shi ka zo masa da abubuwa na dalili da zai gamsu daga inda ka shiro da yadda aka yi bayani na malamai ka bashi amma maganar ka gamsar da jahili a abubuwan za su rika samun na shubuha in dai bai dai tafi makaranta ba ba ka da in hanyar maganin cutar jahilci karatu tafi makaranta amma in dai jahilci ne sai ka gama masa wannan shubuhar kana ga kamar ya samu ya sake zuwa ma da wata sai ga wasu ashe duk abin da ka ba ma aikin banza su ba ma ya gane aiki ka gane kisa wato mu'amala da jahili suna jahili suna da wahala tana da wuyar sha'ani amma inda ya yarda da kasa zuwa makaranta ko harafi ɗaya zai je koyo to Allah ya yarda inda ya shekara yana yi shi da kansa an ciya bambancin rayuwarsa da ita da ta yanzu zai iya ga maka cewa lallai da ki da hune shi da kam ya fice kansa to wani labari da ake faɗa na bawan Allah da ya shekara su aka ce yanzu shekarar ta nawa ya ce shekara ta ashirin aka ce haba haba bawan Allah yanzu a zai kalle ka ce shekara 20 yace eh abin da nake nufi shekara 40 da nayi duk ina jahili ne a 20 din nan ne ilimi ne karatu har yanzu ake iya zuwa tambayina addini to nake jin cewa ba rayu ba a duniya sai wannan kwa shekara shi kisa an tambaye shekara ta nan nake cewa 20 kuma gaskiya ne da ta ya zo ne kamar bai zo ba ta mawaƙin da yake ta kamar zuwa kai a farozi ko a yi da sauran shi to wannan yake ta shi matafi ne kuma ya saba yana azumin litinin da alhamis amma ko ya tafiyar tafiyar ba ta hana shi yaya haka eh, idan yin azumin ka a lokacin tafiyar bai ga labaita ka kana iya yi ka kai lafiya lau ba fita matsala to ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya da sahabbai wasu suna azumi wasu ba sa yi wanda suka iya yi suka kai lafiya lau ba wani abu ba mai aibatawa shi dan ne kai an fahimta ku? amma in ya to cewar za ka galabaita to manzo yake cewa bai daga cikin kirki ba abin ayaba ne, ka rika azumi kana halin tafiya an fahimta ku? to da haka akwai wanda ka tarar shi ya iya yin ko da na dogari ne in yana matafiya shi ya yi azumin ya fiye masa iya akan a ce yanzu duk gari kowa yana ce yana sha shi kuma yana azumi ya fi cin wahalar haka musamman ma da yanzu a halin tafiyar in ka ce za ka yi in dai ba tafiya za ka da abincin naka ba sai ka ratsa gari nawa ba ka samu abincin ban ana azumi an fahimta sai zama in baka tafi da shi ba to ka yunwar azumin ko baka yi azumin ba an fahimta to yanayi irin wannan ya kasance kai azumi ba za ci da ne ba ya halatta in kai kuma baka ta baka iya cewa ba ne amma inda za ka shiga cikin matsala to ka haƙura ka bari shi ya ko kuma ka dauko kanka in ka ɗauka ka ji wato lafiya lau to a ƙara in ka ji yaya to ka dire Allah ya kyan wata ai an fahimta ko sannan ke cewa da Allah an karar da matasa masu yin sallah da tishir sai sun yi sujjada ko sun yi ruku'u sai ka ga wato amin gadon bayan su na fito babu ko shakka wannan ba daidai ba ne a tsarin farko addinin musulunci ana so ka sanya sirar da za ta rufe maka dukkan sassan jikinka kada wani abu ya bayyana in ba fuskar ka tafukan hannunka wajen bangaren kori zuwa kasan kafa ga namiji ga mace kuma ku so aiki ta ci sutura ta har kasa sannan kuma ta rufe ko'ina in ban da fuskar ta za su dora goshin sai tafin hannu za ta ajiya wannan shine shigar da ya kamata musulmi ya yi a cikin wato sallar zama ya rufe sassansa na sama da ƙasa yadda wani bangare na jikinsa ba zai bayyana bayan sallah wanda wani bangare na jikinsa yake bayyana ina sallah suturar sa ta sallah ba ta cika ba a sakamakon haka yana tare sallar Allah ya kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik